Barka da zuwa Hausa Zip TV, tashar da ke kawo sahihan labarai. Idan wannan shine zuwanka na farko wannan tasha, ka danna mana alamar subscribe, sannan ka taɓa alamar ƙararrawa domin kasancewa da mu a kowane lokaci. Sannan kuma wannan bidiyo da kake kallo, ka danna mana alamar laikin sannan kuma ka yi comment, saboda muna lura da duk masu yi mana haka. tamkar gasa ce muka sa akwai adadin da muke son kaiwa insha Allah za mu ba da kyaututtuka idan kana da rabo za ka samu Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un labari abin Allah wadai. 'Yan sanda sun kama wata mata a cikin jihar Ogun mata aure wadda ta haɗa matasa guda hudu da niyyar su je su sace mijinta akan kan anshi kuɗaɗe masu yawa a hannunsa. Asirin ya toni ne sakamakon babbar nasarar da 'yan sandan jihar ta Ogun suka na kama waɗannan matasan guda hudu wanda sun kama su ne da adduna a hannunsu da wukaƙe da kuma igiya a hannunsu waɗanda a lokacin da suka kama su suka fara musu tambayoyi akan ina za su je sannan me za su yi da adduna da igiya waɗanda matasan da farko sun so su yi gaddama sakamakon jajircewa da matsawa wanda jami'an tsaron suka yi matasan suka ga lallai abin da gaske ne inda suka fito hili suka faɗi gaskiya akan ce ta sa su sannan kuma ina za su je da wannan igiya me kuma za su yi da wannan adda wanda a nan ne suka fito suka yi jawabin cewa matan mai gidan Maimuna Salahuddin ita ce ta ce su sace mijinta idan kuma sun sace shi su tai da shi inda za a nemi kuɗi masu tarin yawa a hannunsa yana da kuɗi waɗanda za a ansa a matsayin kuɗin fansa wanda lokacin da suka faɗi haka aka je aka kamo matar wanda kuma an tabbatar da wannan abu lallai ya faru da sa hannunta sannan kuma ita ce ta sa wanda ita ma a halin yanzu tana a hannun jami'an tsaro sannan kuma mijin ya yi tare da Allah dai da wannan abu da ya faru a lokacin da aka take mata da tambaya akan a wace hujja yake da ita kawai haka nan da zaki sa a sace mijinki bayan komi nashi naki ne take cewa mijin nata ya kasance miji ne matsolo wanda babu ta yadda za a yi komi daidai komi zai sai ya takaita ya sa lamari na babu a ciki ita kuma lamarin ne ya ishe ta shine ta yi kokarin ta sa a kama shi a saci waɗansu kuɗaɗe waɗanda idan aka amshi 'yan kuɗaɗen ko na cefa ne ta ƙara da sauran abubuwa na yau da kullum wanda shine abin da ya faru dai jami'an tsaro suna nan kuma suna ƙara tatsar bayanai a kansu sakamakon aji ga baki ɗaya ko sun saba ne ko ko yanzu suka fara ku ci gaba da kasancewa da hausa zip tv a kowane lokaci domin samun ingantattun sahihan labarai